من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله سعادة أن الله كشي من البركة أيو لهدي بيار دوة شعبان شكرة دبو ديا دريه بذلاتين دشيدة فهجر من زمن الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda daidai da 24 ga watan biyar shekara ta sha 2015 meladiya muna cikin littafin muna afkanul jana'iz wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗauki sarki ya yi masa rahama muna matsala da take bayani akan wato in aka je ziyartar magabarta aka zo za a yi addu'a ina ya kamata a fuskanta kibla ko kuma magabartan ko kuma kabarin da aka ziyarta shine inda muke kai kenan matsala ta 121 a muna cikin horo maganganun da malam mai littafi ya kawo ya ɗauko maganan malamai yake faɗi wa huwa mazhabu abi hanifa ta aiban an ga wuri فقال شيخ الإسلام في قائدة الجليلة شيخ الإسلام هنا للتافع القائدة الجليلة إكي فدي وأن للتافي في التوسل والوسيلة سنة للتافه كينا القائدة الجليلة في التوسل والوسيلة إكي فدي ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة شيخ الإسلام أولا لتذكي فدي مذهبا مغباتا واتو مالمي قداه أئمة الأربعة يعرف أئمة الأربعة أنا مثل أبو هنيفة مالك إمام الشافعي إمام أحمد أكسكي كما وجن جرما imam abu hanifa shine babba sai imam malik sai shafi'i sai ahmad wasu sun ga wasu wasu ba su ga wasu daga cikinsu ba to abu hanifa an haife shi shekara ta ɗari ta hamsin ɗari da hamsin bayan hijira shekaran kuma aka haifi Imam shafi'i imam malik shi kuma shekara 63 ko da hudu bayan hijira aka haife shi shi ma abu hanifa ya riso shekara ta 150 a shekarar 150 da ya rasu ta shekara aka haifi imam shafi imam mali ya rasu shekara 179 bayan hijira to haka yadda suke jere abu hanifa maliku shafi'i ahmad amma nan ya fara da maliku ne to mazhaban su gaba ɗayan su annan rajula idan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya je ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya yi masa sallama wa arada an yad'u uwa linafsi sai yana so ya yi addu'a don kansa domin wannan wurin nan ne rauda take zamanin su kamar masallacin bai yi yadda yake a yanzu ba har gaba da Dakunan aisha annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin dakunan annabi sallallahu alaihi wasallama waje suke daga masallaci idan mutum zai yi sallama baiwa ya biyo ta gaba ka misali ga inda annabi kenan abubakar umar radiyallahu anhuma ya biyo ta nan baiwa sai dai ka biyo musu ta nan kai sallama in ka biyo ta nan kaga zaka kalle su ne kibla kuma na hannunka na dama ka ba yamma baya ta kalli gabas da rana take fitowa amma ka ga yanzu in ka zo za ka yi musallama ta nan za ka biyo in ka kalli su kibla na bayanka yamma tana hagu da kai gabas na dama da kai a yanzu a lokacin ba haka yi abin yake ba lokacin ta kuna na sallallahu a wajen masallaci suke kuma sallacin iya daidai gida ne ba su fita ka ba to bai yiwuwa ka biyo ta nan kai sallama sai dai ta haka to in ka kalle su ƙibla na hannunka na dama shi ke a nan yake faɗi idan mutum yana so bayan ya yi sallama sai yana so ya yi addu'a kuma wurin nan ne rauda take ko ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna to yana so ya yi addu'a wannan wurin to fa innahu yastaqbilu al-qibla zai juya ne ya kalli qibla sai dai waktalafu fi waqti salami alaihi dukkan su sun ittifaqi akan haka in za ka yi addu'a za ka kalli qibla inda suka yi sabani ko za ka kalli qibla ko kuma za ka kalli inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan har inda za ka yi sallama waktalafu fi waqti salami alaihi lokacin da za ka masa sallama fa qalat salatatu مالك وشافعي وأحمد da imam malik da imam shafi da ahmad su suka ce yastaqbilu al-hajara hujrata wa yusallimu alaihi min tilqa'i wajhihi mutum zai fuskanci dakuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama an gane da fuskansa wa qala abu hanifa abu hanifa kare yake faɗi la yastaqbilu hajar hujrata ba zai kalli wa'annan dakunan ba waqata salami a lokacin da zai sallama kama la yastaqbiluha waqata du'a bi ittifaqihim kamar yadda in zai yi addu'a ma ba zai kalli dakunan ba bi ittifaqin da ittifaqin su gaba daya inda suka yi sabani a wurin sallama to ji abu hanifa yana fadin har a sallaman ma ba zai kalli wurin ba zai kalli ibla ne ya yi sallama ثم في مذهب في مذهبه قولان مذهبا ابو حنيفه akwai maganganu guda biyu qila yastadbiru al-hujrata ce zai ba dakunan baya ne in zai yi sallama wa qila yaj'aluha ay yasarihi ce zai sa dakuna inda annabi ya ce al hujurata na nufin dakunan su a matar annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai dakin Aisha inda annabin yake sallallahu alaihi wasallam to zai sanya dakunan a hannun hagunsa kenan in ya sanya dakunan a hannun hagunsa ina zai kalla qibla saboda ga masallaci ta haka sannan ga ɗakunan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ba su hagu kenan zai kalli qibla inji ji abu hanifa rahimahullah fa hadha niza'uhum fi waqti salam inda suka yi sabani suke jayayya a lokacin sallama wa amma fi waqti du'a lokacin da mutum zai addu'a annahu al-qibla nan ba su yi sabani ba gaba ɗayan su cewa zai kalli qibla قبلة addu'a. lal hujurata ba wa'annan dakuna ba wa sababul khilaf ikhtilaf wa sababul ikhtilaf al madhkur me yasa suka yi wannan sabani innama huwa min qibali anna al hujurata al mukarrama lamma kanat kharijatan anil masjid a lokacin da dakunan suka kasance a wajen masallaci wa kana sahabatu su sahabbai kuma sun kasance sallimuna alaihi suna ma annabi sallama lam yakun yumkinu ahadan min an yastaqbila Wajaka kubusa lallawa ya wa yastadbira alqibla a lokacin bayyuwa ɗaya daga cikin sabbai ya kalli fuskan annabi kuma ya eh, ba qibla baya saboda in kana ce zaka kalli ta inda fuskan annabi yake to zaka ba qibla baya saboda fuskan sa yana kallon qibla to bayyuwa ka biyo musu ka biyo musu ta nan kamar yadda ya zai yi a yanzu yanzu ma a wurin ake biyowa ya sallama ba ta nan ba to yanzu ta nan din kuma bayyuwa ba in ka shigo zaka yi ma nan sallama tun daga wannan kofar da ake kira babu salam ta nan zaka shigo kana shigowa tare zaka zo daidai nan ga inda annabi yake sallallahu alaihi wasallama sai ga inda abubakar yake sai ga inda umar yake ta kaza ka biyo musu to bai yiwuwa ka biyo musu kuma yanzu ta nan kamar yadda a zamanin sahabbai bai yiwuwa ka biyo ta nan sai dai ta nan to ko da ma ba yiwa ka kalli fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam don in ka je za ka kalli fuskan kuma za ka ba kibla ba ya shine maganan da malam nasir bin albani ke faɗi a lokacin sa bai bai yiwa kamar yadda yake zai yi yanzu kama sa kama sara zalika mumkinan ba'da dukhuliha fil masjid kamar yadda yanzu da dakunan su kasance cikin masallaci ya zama zai yi a yastaqbila wajhu sallallahu alaihi wasallama mutum ya fuskanci fuskan annabi wa yastadbira al qibla ko kuma ya kalli kibla ya ba kibla baya kamar yadda yake a yanzu ba da a filmar jiri ba da sahaba bayan sahabbai fal musallimu minhum a lokacin sahabbai wanda zai ma annabi sallallahu alaihi wasallama in istaqbala al qiblata idan har ya ba qibla ya fuskanci qibla saratul hujuratu ay yasarihi to kuna za su kasance a hagunsa kamar misalin da na yi ɗazu. wa yastaqbalu al-hujurat idan suka kalli ɗakunan kan fil qiblatu ayyaminihim qibla sai kasance ta daman su kamar yadda abdalla yake kallo na yanzu haka to dakunan su ne kenan a sabai a lokacin su haka ne za su su annabi sallama ta haka to kenan qibla tana ta daman su a kuma yamma yana baya da su wa na muke wajihatul gharbi min khalfihim mafadar rana tana ta baya gare su kala shaykhul islam fi jawabi al ina da littafi al-jawab al-bahir shafi na koma sha hudu ke fadi ba da an zakar hadal ma'ana baya ya ambaci wannan ma'ana wa hina idin fa in kanu yastaqbilunahu a wannan lokacin idan har sun kasance suna fuskantan dakuna ko annabi sallallahu wa yastadbiruna al-gharba kuma suna ba yamma baya fa qawlul aktharina arja to maganan abu uh, shafi'i da ahmad da malik shine rajihi wa in kanu yastaqbiluna al-qiblata hina idhin idan har qibla kuma suke ba baya ai suke fuskanta waj'aluna al-hujrata ay su sanya dakuna a hannunsu na dama fa qawlu abi hanifa arja magana abu hanifa kenan ana magana a wayan lokacin sallama kenan idan har suna kallon ɗakuna to kenan yamma tana baya da su kibla tana dama da su idan haka suke yi kamar yadda shi mai littafi ke faɗi to kenan maganan wato allalal aksar su abu mutum uku din nan shine rajili idan kuma suna kallon kibla ne ɗakunan suna hagu da su to maganan abu hanifa ita ce arja in ji shekul islam shekul islam kuma amma a nan bai faɗi abin da suke yi ba ya kawai kawo maganganu guda biyu bai gaya mana ko suna fuskantar dakunan ko kuma suna kallon ibla sai dai ya kawo maganganun malaman kuma sai faɗi wanda inda in su yi kaza to magana wani su ne daidai in kaza suka yi magana wani su ne daidai bai gaya man to me suka yi ba an gane قلت إن جمالا ما يلتاج كذا لا ترخ الشيخ رحمه الله المسألة معلقة شيخ الإسلام يعبر مسألة بيت هذا يا من بياني فلم يبت في أنهم كانوا يستقبلونها بيت يا من بيينك كيف سنة كلهم قبلاني aw ko suna kallon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'anna adami wujudi riwayatin sabidatin saboda bai samu ta riwaya da ta bayyana da haka ne a wurin yasa sai bar mas'ala haka walakin law idan a da suna kallon inda yake kabari ko فقد علم علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب لا القبلة فالأنان دا ذاه غاني سنا با يم با يني با قبلة با لأجم إمكان ذلك في زماني سبو دا بيوا أزامن سبا قبلة بايا سيدي سبا يم بايا سكالي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وسبق أن الأكثرين يقولون باستقبال وجهه صلى الله عليه وسلم ما في يواتنا شوى إذن زاي سلم أنا فسكنت فسكن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكما أزامن سبزيوبا أيضا عند السلام عليه وهذا يستلزم استدبار القبلة إسي هذا كما ينال زمتها سباء قبلة بايا الأمر الذي نقضه أنه لم يقع في أحد الصحابة كما سلف الأمر عندما ينكي وبيتبقى فاروا زمن صحابي fa hadha amrun za'idun ala istiqbal al-hujra wannan kuma wani al'amari ne wanda yake akan dari ne akan cewa yana fuskantar don yana fuskantar dakunan kafarin daban idan kuma aka ce yana fuskantar fuskan annabi to kawo wannan kuma wata matsala ne daban ka ba gane ba kenan in haka ne to duk wani kabarin da zaka je sai ka kalli inda fuskan mai sai ka je wurin ka kalle shi amma ka ce kabarin kai kake fuskanta da wannan wata matsala ne kuma daban zai ji duk inda ka biyo kalli kabarin yi sallama ko amma idan fuska nan kake fuskanta fa aka ce to nan duk inda ka biyo sai ka zagaya kenan ka kal inda kabarin inda mutane suke kallo a lokacin da aka kwantar da su to kenan kai sai ka biyo musu ta me kai na kenan ta gibla kenan to nan ne kenan za ka ga kana kana ta fuskanci, to idan haka ne wannan wani abu ne wanda yake tsari akan wancan wala budda lahu min dalilin li isbati idan haka kuma babu makawa sai samu dalili za a tabbatar da shi fa hal lahu min wujudin shin akwai dalilin akan haka ne in ji malam nasiruddin albani zalika mimma la a'rifu wannan yana ce daga cikin abin da ban sani ba babu dalili kenan wala ra'aytu ahadan min al-ulama ta'arrada li hadha babu wani mutum da na ga daga cikin malamai da ya magana akan wannan sawa'un fi khususi qabri rasul sallallahu au fil quburil amcin a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ko kuma sauran abubuwa banga wanda ya magana akan wannan mas'ala ba na'am istadalla ba'dhum ala zalika bi hadisi ibn abbas qala wasu sun kafa hujja da wannan hadisi na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu anhuma da yake fadi marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina annabi ya zo wucewa ga kaburburan madina fa aqbala alaihim bi wajihi. fihi sai ya fuskanci waɗannan makabartan da fuskansa fa qala ya ahli al-qubur kaga nan taqbala alaihim bi wajihi shi annabi ne ya kalle fuskanci wato makabartan inda suke kunce da fuskansa ba ya fuskanci inda fuskokin suke ba a wannan riwaya yadda ya zo haka fa qala assalamu alaikum ya ahli al يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن على الأثر أن إمام الترمذي سكر ويتولنا عندكما الضياء في أشكال التافزة المختارة من طريق طبراني في مؤجم الكبير وقال الترمذي حسن غريب قلت ذي إمام الترمذي جاء حسن نعمكما غريب فإمام ناصر الدين الباني كفدي fi qabus bin abi zabyan akwai wani mutum da ake kira qabus dan abu zabyan qala an-nasa'i laysa bil qawi ba mutumin da ake karban hadisinsa ba qala ibn hibban radi'ul hild yana da mummunan hadda yanfaridu an abihi bima la asala lahu yana ruwaito hadisai daga babansa hadisan da basu da asali shi wannan qabus din قلت وهذا من روايته عن أبيه جمال الناصر بن الباني وأنه كما هنا قيل بسكر وينسى فلا يحتج به باك فوجارسي ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده ما الترمذي لوري معنى حديثي فأقول حديثي لسكينوني أقول معنى أما مغنى فأقبل عليهم بوجهه تو ونن قاري babu a wasu ruwayoyi gaba daya kawai assalamu alaikum ahlal diyar ko kuma ahlal quburi min al muslimina wal muslimat al mu'minin zuwa karshen wato addu'a ita ce to shi yasa imamu tirmidhi ke fadi hasanun qaribun bi ma'ana hasanun a ma'anansa gharibun min hadha al ta inda ya biyo a wannan fuska ji imamu tirmidhi a nan abinda nasiruddin albani ke fadi a nan فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة معنى حديث يا تبتع وصورا حديثي وقد مضى قريبا ذكر اسم طيب منه منها إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر لتفرد هذا الضعيف به حديث منكر سوى ضعيف ني تفردي دشي لا ما حديث ذاك كرا منكر أما a malaman hadisi idan har mutum dama ko da shi kada ya roito hadisi ba saba ma kowa ba hadisin sa da'ifi ne to idan ya saba ma wani kuma to hadisin sai ya koma ko ya zama da'if sai ya zama munkar al-mukhalafa idan ta hadu da ba'af to sara hadisan munkaran amma idan mukhalafa kawai ma fiqatir rawi to sai hadisin sai ya zama shaf an gane to da gashi da rauni ko da bai saba ma kowa ma ba a karban hadisin irin sa yanzu kuma ya saba mu mutane wanda suke fiqat yanzu hadisin sai daga rauni ya ƙara wata suna daban ta musamman shine munkarul hadisi an gane الضعف مع المخالفة شنو في حديث يا زما منكر مخالفة كوي تاردا ثقة الراوي في زما حديث شاذ عندنا wannan hadisi ya zama munkar kenan ba a karban irin wannan hadisi a duk malaman hadisi in ka hadisi munkari إذا عرفت هذا فقد قال شيخ علي القاري أنا كريش علي ملا قاري أنا للتافي شيخ البهاري في كريش مرقات المفاتيح أولا للتافي كفدي فيه دلالة على أن المستهب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت wato shi ake abin da ke faɗi akan wannan hadisi ce a nan yana nuni kenan akan mustahabbi ne ga wanda zai yi sallama akan mamaci ya zama fuskansa na kallon fuskan mamaci a lokacin zai matsa sallama sai ya yi dogara da wancan hadisi wanda muka yi magana a kansa yanzu kenan wa an yastamirra kadhalika fi du'a aidan sai a haka zai ci gaba kuma a addu'a in ma har zai yi addu'a yana kallon fuskan mamaci ba wai kibla zai kalla ba wa alaihi amalu ammatil muslimin shi haka musulmai da yawa suke suka yi aiki khilafan lima qala ibn hajar min anna sunnata indana annahu fi halati du'a yastaqbilu al-qibla fi shay sabani abinda ibn hajar ya fada cewa sunna akan qibla kama ulima min ahadith ukhra fi mutlaq ad-du'a kama yadda aka sani a sauran addu'o'in na da kullum قلت وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر wannan ra'ayin wani malami ya dauko saboda kullum kamar yadda nake faɗi don har mutum ya kawo matsala a matsayin shi na malami mai rubutu da duk maganan da ya samu a wannan matsala dole ya kawo ta tunda zai kawo maganan mukhalif ya kawo maganan wannan don bai kawo ta ba zai cewa ba a yi ba wani malami da ya magana mutu yana karatu sai ga wani malami sai mustahabbi ne ma haka sai a ah, kamalan ya gaya mana jiya ai ba ai ba kuma a littafi irin wannan ce mustahabbi to sai kawo maka maganan shi wanda yake cewa mustahabbi wanda yake cewa ba ai da wanda ma ko koko ne kai daidai ne misali sai ya hada maka maganganu bayan ya gama sai kawo maka yi maka abin da ake kira ne ce to ga wanda yake ne daidai ga kuma dalilin da ya sa ni ce wannan ne daidai wannan ne a ah, wato fa'ida kawo khilafa na malamai akan kowace irin matsala idan mutum ya kawo khilafa wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza bai ba mutane raji ba har yanzu ya bar mutane akan to me za su dauka ibn kafir a farkon tafsirin sa a muqaddima ya kawo inna maganganu ce fa'idatu min iradul khilaf shine kawo maganganun malaman duk maganar da ka sani akan matsala sa'an nan ka yi tarjihi da dalilin tarjihi shi ne amfani in ba haka ba ba amfani ka shakkata kwalin mutane ka kawo magana wani ka kawo magana wani ka kawo magana wani ba tare da ka yi tarjihi ba da ke sa nasirin albani in ya kawo irin wannan matsala duk maganan da ya sani akan matsala ya kan kawo ta ya tattauna ta ga nan kaga wannan maganan da ya kawo kafin ma ya kawo mana maganan sai da ya kawo hadisi kuma ya gaya mana matsayin hadisi da malamin ya dogara da shi hadisi ne munkar kenan in dai wannan hadisin ne to babu maganan kenan to sai kawo maganan shi malamin to shi yasa yake kawo irin wannan maganganu a irin wannan hore qultu wa fi hadha al-istidlal zahirun idh laysa fil hadith illa ikbaluhu sallallahu alaihi wasallam bi wajhi ala al-qubur ahadithin ma ba kuma yana nufin annabi ya kalli fuskan matattun ba shine da kalli kaba da fuskan sa ko shi yake magana a nan wa ammal ala wujuhil mauta amma annabi ya kalli wato fuskan matattun wa shay'un akhar wani abu ne daban ko ya taju ila nassin ila nassin akhar gairi haza yana bukatar shi ma dalili daban ba wannan ba wa hada mimma la arifu wannan kuma abinda babu kenan fal haqqu anna al hadith law thabata sanaduhu la kana dalilan wadihan ala anna al mar bil qabur bil qubur yastaqbiluha bi wajhihi hina as-salam alayha ilaha sai a gaskiya ne da hadisin a ce ya inganta a haka ce to lallai da wanda zai shuɗe ta makabarta idan zai yi sallama to sai kalli makabartan da fuskansa ya yi sallama kuma ya yi addu'a haka yadda yake kallo inda ake hadisin ya tabbata amma kuma hadisin bai tabbata ba kenan babu wannan matsala kenan sai ya komo asali me asali za a yi addu'a sai ya komo asali don kullum komai yana kan asali sai ka samu dalili sai ka juya daga asali to da wannan dalili ya tabbata yanzu lokacin da mutum zai sallama ko da sai kalli magabartan sai yi sallama kuma ya yi addu'a to tun da babu yanzu sai mu koma abin da shi ke mai littafi ke faɗi a nan fa shay'un akhar anan fal haqu kenan kaifa ma kana istiqbal wa haysuma yattafiqu duna qasdin li wujuhi al mauta amma wasanadu sanadu da'ifun kama sabaga bayanuhu fala yasihu listidlal bihi aslan tunda shi sanadin na hadisin bai inganta ba to ba ma kafa hujja da irin wannan hadisi tun asali an gane ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك عن عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله منصور الأباسي عن استقبال الحجرة أمره بذلك آه سيكي دمكي baya kore maganan da aka nakalto daga imam malik wajen cewa malik ya ce an shar'anta fuskantar ɗakunan inda annabi sallallahu alaihi yake a addu'a saboda maganan da aka nakalto da lokacin da mansur al-abbasi ke tambayan maliku ina zan kalla in zan yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama imana qibla ko inda annabin yake amarahu bi zalika imam malik ji a'a ka kalli inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an to wannan maganan daga maliku da za ga malaman bid'a da yawa suna kawo wannan maganan ke fadi wa qala ka maganan da aka ce maliku ya fada sai ce huwa wasilatuka ko wasilatu abika adam annabi ne shine tsanin ka shine tsanin babanka adam sai ce li annaha hikayatun batilatun makzubatun ala malikin magana ne da aka jingina ma malik na wanda malik bai faɗi wannan magana ba walaisa salaha isnadun ma'rufun babu wani isnadi da aka sani a da wannan magana sun hiya khilafu thabit al anhu sabanin abin da ya tabbata da aka nakalto daga maliku bi a thiqati da isnadi ingantattu fi kutubi ashabihi daga لتتفن الماجرين شي مالك دين كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره كما يدى إسماعيل بن إسحاق القاضي لو ننسى سكان قالته ومثلها ما ذكروا ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم فأنكر مالك ذلك كما يدعى كان قال تولى مالك أكي تنبين سوى متانين إن سنجو ثم النبي صلى الله عليه وسلم سيسطيع والنور سجاري سكلي wa'annan inda annabi yake su yi ta addu'a ko su yi ta abin nan su tsaya a wurin sai malik suna addu'a sai maliki ce a ba a haka wannan ba daidai bane wannan shine ya tabbata daga maliku wa zakara annahu min al bid'a maliki wannan bid'a ne allati lam yaf'alha sahaba wanda sabbai basu aikata ba wattabi'una lahum bi ihsani tabi'ai basu aikata ba wa qala sai maliki ke fadi la yasluhu akhiru hadhihi al ummati illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta mana abin da na farko suka yi suka samu wato nasara to shi ma in muna son nasara abinda za mu yi kenan wannan karshen maganar imam malik kenan akan wannan matsala da mal nasir din albani ya nakalto akan fuskantar inda ake addu'a Maganin da ya kawo dai a takaice shine idan mutum ya zo magabarta in zai yi sallama zai ya kallon magabarta ya yi sallama amma in zai yi addu'a nan kuma ba inda zai kalla sai ina sai kibla a kai wannan shi ne magana a kan maganganun da ya kawo gaba daya kan wannan kawai matsala yake bayani saboda wannan yana nuna mana kuma yadda malamai suke kokari akan duk wata matsala da ganin da kai kana ganin da ba komai ba sun dauke ta da wani abu kuma wannan abin da ya shafi aqida ne mafi yawa don wannan abu shi ya kai wasu mutane suna bauta ma kaburbura da yawa don dauka wani mai kabari zai iya basu wani abu da ai Allah zai iya bayarwa suna bauta ma magabata ana fada tuntuni ga su abubuwa da yawa yanzu suna fitowa har masu rai ma ana ta nuna su ana ce su ne ma Allah to din dai shi Allah ne kaga in za a roga ba za a roga sai yana garfai wannan ya mutu fa me rage sai ya ta sujjada ai ta sallah ai ta bauta a wurin yana gan yan ana kallo ake shine Ibrahim ya shine annabi shine Allah me rage kuma ko to irin wannan abubuwa duka su ne ake sabbin zara'i ake kiran wannan duk wani abu da zai kai zuwa ga shirka to a kai a katange wannan kofar, kada a bar mutane su rada ciki to kuma shi annabin da ake cewa ma ana son shi yanzu ma an daina ma son shi kuma ba zai ake son kuma ba wa'annan su shaidunan yanzu sun fi karfin annabi sai eh mana a abin da suke faɗi kenan yanzu su a in annabin ma ya zo ce bai iya ma wannan shehu tattake annabin suka ya'udhu billahi haka suka ce ko ba haka ba wannan abin nan da yake yadawa sai in annabi in da ma bai faɗa ba sai in muhammadu ya taso daga kabarinsa a madina ya zo nan ce za mu tattaka shi wallahi abin da ya faɗa kenan to kaga an wuce wannan sauran a ce kuma shi ma Allah ya ce bai yarda da in yasu ba shi ma haka kenan to ka gama duk abin da malamai suke yi kare irin waɗannan abubuwa zalla nan mutane su zama jahilai kawai suna magana ba qala Allah ba kala Rasulullah kawai shi kenan abinda duk mutum ya so a ranka kawai zai faɗa ma addinin musulunci kuma an basu kowa ya faɗa abin da ya dama ba tare da magana daga alkur'ani ba tare daga hadisin annabi ba tare da maganganun malamai kawai sai kirkiri abu kawai don malaman kuma suna zaune saboda neman girma suke ke nana nuna shi ana shi shine Allah ya yi shiru shine Allah zuba irin wannan to Allah madauki sarki ya tsare mu to wannan shi yasa malamai za su yi wannan magana irin wannan wurare suke tsawaitawa don mutum kullum in ya zo wuri ya kasance yana da basira ya so abin da yake duk lokacin da ibada aka ka kai abu kace ne yasa kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaza ka huta wannan shine kuma ake bukata a ibada a matsalar mu ta gaba na 122 وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له مي أبايا وتن زي زيارة القبر وندبا مسلمي با أبايا كم أتكلم مسألة وندبا كرنتا ko magabarta waɗanda ba musulmai ba don annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo mana dalili na ya roƙi Allah ya ba shi izini ya nema ma mahaifiyarsa gafara sai Allah ya hana shi sai ya nemi izini ya kai mata ziyara sai aka ba shi izini kaga kenan za a iya ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran tare da sahabban suna wucewa suka zo wajen makabartan kafirai mushrikai sai ya tsaya sai sai laqad fata haula'i khairun kathirun ko khairan kathira lalle alhairi mai yawa ya wuce mu wa'annan mutane annabi faɗi haka suka je gabatar musulmai sai lalle wa'annan sun riski alhairi mai yawa to akan ziyarce su kamar yadda mai littafi ke lil domin lura ka kalle su ka ga makomansu yanzu inda suke wannan shine ba addu'a ba sallama bal yubashshiruhum bin nar sai musu albishir albishir daban addu'a daban kwanaki nace ba a musu addu'a cewa Allah ya kara musu nauyin kasa a ai already wannan do wanda ya mutu kan kafirci in ka sai Allah ya ba shi wuta ai wannan tahsinul hasu ake kiransa dan wuta ne ko walal mutu yamutuna hum kuffar ya mutu yana kafiri me kuma magana Allah ya ba shi ya abin nan bisharan abun da ke akwai zaka gaya masa bishara wani albishirinka mai kaza aya an ba ta kaza abin da an riga an ba shi dama ba addu'a za ka yi Allah ya bashi kaza already an riga an bashi to albishir za a musu da wuta in aka je wurin sannan a wasu a tausaya a nuna yanayin da suke ciki sai mutum ya kara himma don aikin alheri shi kuma كذلك أمر, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص حكى النبي أمرني حديث سعد بن أبي وقاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يسل الرحم وكان وكان فأين هو قال في النار wani mutum daga kauye ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ah, babana yana sadar da zumunci yana kaza yana alhairi yana ayyukan alhairi dama sharaɗin samun lada ne imani da Allah to ya kasa wannan bai shika wannan sharaɗin ba to duk aikin alhairi da yi kuma za a biya sai zai biya shi a duniya banda kuma a lahira to sai yana kaza qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke tambayan annabi fa aina huwa ina yake yanzu bayan ya mutu kenan qala fi nar sai yana wuta فكأن العربي وجد من ذلك كما أنم بالعربي ياجي أبو عران صبي جدادي با فقال يا رسول الله فأين أبوك كيف يا رسول الله إنا بابنك إيكي يريد أن بين باجتماع النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار sai kai lokacin da ka wuce kabarin kafiri kai masa albishiri da wuta kawai shi dan wuta ne dai kafiri ne ya mutu annabi ya shoti din din magana kada ta ke tambayar wani a gaba in dai ya mutu bai musulunta ba to ba maganar rahama kuma tare da shi ko na'am qala fa aslama al-arabi ba'du shi wannan mutumin daga baya sai musulunta fa qala laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aban lalle ko annabi ya dora mun aiki tunda ai yanzu da ya dace kai annabi sai yayi duk lokacin da wuce kaga ai umurni ne annabi ba shi sai annabi ya bashi aiki to sai ya zama duk lokacin da yake kabarin kafin sai masa wannan albishir din sai ya annabi ya tsora mun aiki ma marartu bi kabari kafirin illa bashartuhu bin nar tun daga ranan duba ban taba wuce kabarin wani mushriki ba ko kafiri sai nayi musu bishara da wuta imam tabarani a mujamul kabir wa ibn sunni fi amalin yawmi wal laila. yana da littafi na addu'o'i ne wato aikin dare da rana kamar yadda hisnul musulmi ke shi ibn والضياء المقدسي في أحاديث المختارة والبزار سوائد بسند صحيح وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح وقال أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكنه جعله من مسند عبد الله بن عمر وقال البوسيري في الزوائد الخزاعي إسناده صحيح رجاله ثقات قلت لكنه شاذ والمحفوظ أنه من مسند سعد مسند سعد شيء البزار نسيري كي يساشي مسندنا عبد الله بن عمر سنة كيف مسند عبد الله سعد بن أبي وقاص abin da ake nufi da musnad ne nan a kamar misali yadda imam ahmad ya tsara musnad ɗinsa idan kana so ka san ka tattara hadisai na sahabi guda daya misali ka duk abin da abdullahi bin abbas za ka tattara a wannan littafi za ka rubuta hadisi abdullahi bin abbas kawai kake so to sai kira shi musnad na abdullahi bin abbas to duk wani hadisi da abdullahi ibn abbas ya rawaito yana ciki to zai wata kissa ta faru da abdullahi bin abbas amma kuma wani sahabi da ya rawaito shi ba abdullahi bin abbas ba amma bu ya faru da abdullahi bin abbas to wani sai dauka zai ta cikin musnad din abdullahi ibn abbas shine abinda wannan malami yayi an gane to wani ya ruwaito hadisi abu kaza wata rana muna tare da abdullahi ibn abbas tare da annabi sai abu kaza ya faru sai abdullahi ibn abbas ya sai na musnad waye kenan za zamu ce na ya abdullahi ibn abbas ko na ibn umar eh, ibn umar ya ruwaito tunda hadisan abdullahi ibn abbas muke nema ba abin da ya faru da shi ba na abu musnad na ibn umar ne to wancan sai ya sa cikin musnad din a wannan ibn umar alhali yana cikin musnad na sa'ad bin abi waqqas abinda mai littafi ya kawo a nan a wannan su ce mahfuz din annahu min musnad sa'ad ba yana cikin musnad ibn umar ba الحديث الصحيح في سلسلة الأحاديث كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار يا زوء هكا daga abu huraira radiyallahu anhu marfu zuwa ga annabi da wannan lafazi idan kuka zo wucewa ga makabartanmu da makabartanku na mutanen jahilai annabi yana gaya ma wanda ba su musulunta kenan ba to ku gaya musu cewa sun yan wuta ne rawa ibn sunni fil yawmi wal layla bi sanadin fihi yahya bin yaman وهو سيء الحفظ Muhammad bin Umar عمر ولم أعرفه عن أبي سلم عنه لكن الظاهر أنه ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم ثم الواو ثم واو بعد الراء سقط من الطاب حرف الواو با عمر با محمد بن عمرو أنغاني واو أو بغنيا شري سو هو حسن الحديث in ci kuma hasanul hadis ne ba wai hadisin sa ba zai zama da'if ba kawai tamamul hifz ne bayi da shi to kaga hadisin zai zama hasan وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع وغيره من كتبهم وأن إتشي مذهب الإمام أبو الحنابلة cewa idan aka wuce ga wartan kafirai ba za a musu addu'a ba ba za a musu sallama ba za a musu albishir da wuta kamar yadda ya faɗa ولا يمشي بين قبور المسلمين فينا عليه لحديث بشير بن الخصاصية قال سألنا مسألة تقبى تدريد إشرين دا أكو باء تفيا فكان مقبرتا دكا كلمة هنا مسألة واندا أبو واندا هر يلزم كاسا دين وانا أمرني jiya mun je katsina wajen wata jana'iza mun yi sallan jana'izan aka je makabarta inda aka bi wacin katanga ina ganin katangan ma rushewa ta yi a wurin ba kofa ba so makabartan ba kofa ba da sai rushe na sanan ake ta shiga ko ina da aka yi ta shiga tsakanin magabarta ke kawo da aka zo za a binne shi wanda za a binne din kiyan magabarta mutane suna zazzaune suna zaune akan magabarta wani suna tsaye akan magabarta da takalman su ba abin da ya dame su wallahi to wannan abubuwa ne da mutane suke bukata sosai sosai akan abin da ya shafi wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam to kai hadari insha Allah za mu tsaya a nan abinda dai muke so shine wannan matsala ana tasahul da ita sosai sosai akan ba a taka magabarta ko gabari da takalma idan mutum zai shiga gabari idan tsakanin magabarta ne ko da tsakanin su zakari to ka da takalma ka amma akwai hanyar da ake bi wanda aka yi ne don abi cikin magabarta kamar ta je madina za ga hanyoyi kowane irin kusurwa akwai hanya har ma mota za ta iya bi wannan ba matsala amma irin magabartanmu hanya guda ɗaya ne mutum ya ji ta wani wuri tsakanin magabata ba tare da abin nan hanya ba kuma da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don yana daga cikin rashin ganin turumin musulmi taka inda yake kwance da takalma to ana so duk inda musulmi ke a ga wannan hurumin wannan wuri to annabi sallallahu alaihi ya hana ya ga wani sahabi yana na kiyan magabafa yana na da da takalma sai kira shi ya sahi ba sitti ya kai ni ilki sitti ya ya kai mai nan takalman ka jefar da wani takalman sahabin yana kalla ya ga annabi nan take cire su ya jefar da su ma ba ma ma ya rike tukuna a hannunsa ba tunda ni ce ka jefar ce to tun in jefarwa suka ce ka ɗauka ka rike ina annabi ce in jefar in sake ɗauka har abada haka ya fasu ya kara gaba to kaga wannan yadda sahabbai suke bin umarni annabi sallallahu alaihi wasallama kai sai har abin da ma ga wannan ba ana nufin ya jefar ba ki cire ne kamar shi kawai sai ya jefar da su ma kawai bai kafi daukar su ba to annabi ya hana gaskiya ji abin da na gani ya bani takaici sosai sosai kuma malaman suna nan da suka gama kawai iya addu'a addu'a ma wani irin addu'a na gani da ban taba gani irin ta ba ma malami yana zaune can inuwa kawai a karanta salati kaza shi yana zaune abinci kamar ma ba addu'a ke ba har kuwa ke addu'a daga wani wuri wallahi kowa sun bai zauna malami a can inda yake daga can ne kawai sai dai yayi kara ayi salati kaza a yi istighfari kowace da basmala abubuwan da ba su ya kamata ayi a magabarta ba ba a sanar da mutane abin da ya kamata ana zaune musulmi mutane a kan magabarta Allah a kan kabari suka zauna ba mutum ɗaya ba ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba sannan kuma ana take da man kabari don ana so a leƙa ma wasu kan kabari tudu suke hawa su leƙa da su. Allah jiya abin da na gani a Katsina abin ya bani mamaki a birnin irin Katsina capital din kuma inda ake tunani mutane ne da suke da ilimi ya kamata a yi wayan abubuwa mun duka babu to kaga muna da aiki kenan sanar da mutane wannan matsaloli da yawa Allah ya sarki ya tsare